Assalamu alaikum barkan barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. A yau insha Allah za mu ci gaba da karanta muku littafin ina zan yanta na mama Ashraf za mu dora daga yadda muka tsaya jiya insha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba mu so ta share hawayen idanunta sannan ta ce mishi na daina fa. ya buɗe idanunsa yana kallon ta hawaye duk sun fara wanke jacob ɗin nata ga hip ɗinta shi ma ɗaurin ya fara kwancewa ya sauke ido a kan bakinta sai ya ga sun ɗan kumbura kaɗan saboda kukan da ta ci ga lipstick da aka saka mata yayi ya kusa fita shi ma gabansa har faɗuwa yake saboda yanda ya ji yana son shan bakinta ya daure dai ya matsa daga jikinta a hankali ya koma Driver seat ita ma da sauri ta koma inda take tana gyara zamanta shi kuma har yanzu hankalinsa bai kwanta ba tunda ya san dole yayi mata dole mata ta daina kukan ba wai dainawa tayi dan ba kanta ba dole ya san ba za ta rasa damuwa a cikin ranta ba ana haka sai ga kiran Abba ya shigo wayarsa ya ɗauka da sauri ya kai kunnensa Abba ya ce Umar ina kuka tafi ne momis ɗin ka sun kira ni wai ka ɗauke musu amarya kun tafi what is the problem a hankali Faruk ya ce wallahi abba ni ma ban sani ba shabin kayan tun da muka zo wurin nan amma nayi nayi ta faɗa min abin da ke damun ta bata faɗa ba dan Allah abba ka tambaye ta da bakinka ko za ta faɗa maka gaba ɗaya ta tayar min da hankali wallahi dan murmushi abba ya saki wanda har shi umar din sai da ya jiyo sautinsa sannan ya ce kada ka damu ku zo ku same ni a gida yanzun nan da sauri faruk ya ce ga nan zuwa abba thank you abba dai bai sake cewa komai bai kashe wayar yana girgiza kai wato kwata-kwata yaran yanzu ba su san wani abu wai shi kunya ba shi ma suna gama waya ya sake ta da motar suka ci gaba da tafiya a bakin gate din gidan abba yayi hon sai mai gadi ya zo ya bude musu sannan suka shiga gidan yana gama yin parking ya bude mota ya fita ita ma ya kamo ta ta fito sannan suka nufi cikin gida hannunta na riƙe a cikin nashi har falon abba yana zaune shi kaɗai yana kallon kofa da alama zuwan su kawai yake jira sai da suka shiga ciki sannan ya sake hannunta yana kallon ta ƙasa yana kallon ƙasa abba dai bai ce mishi komai ba har suka ƙarasa suka zauna abba ya shiga bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya yana murmushi labarin da sumami suka bashi ke mugun bashi dariya wato ana can ana shagalin bikin su kuma sun fice sun bar wurin saboda tsabar iskanci <laughs> sai da ya gaba ƙare musu kallo sannan ya tsaida idanun shi ga umar shi kuma ya sake wani marere cewa yana kallon abin ya ce allah abba don allah ka yi mata magana ban san me yasa take kuka ba ba musu abba da har yanzu bai daina murmushi bai jiya yana duban amaluli ya ce hajjaju ya hankali ta ɗago tana kallon sai ce faɗa min wata me yake ki. me yasa ki kuka kamar jira take yi sabbin hawaye suka sake saukowa kan fuskar ta abba ta sake maimaitawa abba ta sake maimaita tambayarsa kawai sai ta ce mishi abba mama mama na tuna abba na jin kewarta sosai abba ina jin kewarta sosai ina jin kamar magana nata ya ka ya kakare saboda kuka da take yi sosai aiko nan da nan fara'ar da ke tattare da abba ta tashi daga aiki lokaci ɗaya wani irin kewa da tunanin da tunaninta da yake ta kokarin ganin ba su hana shi yin sabgar bikin nan ba suka shiga dawowa gare shi shi da ya kamata ya yi mata magana sai kawai ya shiru yana kallon da idanu ita ma ta ɗago tana kallon shi suna haɗa ido ta sake rushewa da kuka shi kuma ya an ji shi kuma ya janyo ta jikinsa da sauri ya rungume ta yana bubbuga bayanta shi kansa dauriya ce kawai yake amma Allah kaɗai ya san irin yadda har yanzu yake kewar matarsa matar da ya so ta fiye da kowace mace a duniyar nan sai dai ubangijin da ya fi su santa ya abun sa, kuma ba su da abin da za su yi mata da ya wuce addu'a ya ce addu'a ya kamata ki mata ba kuka ba hajjaju ko kina son hankalinta ya tashi a makwancinta ne da sauri ta girgiza kai alamar a ya ce dan ki daina wannan ki daina mata wannan kukan duk kika tuna da ita ko kika yi misin ɗinta ki mata addu'a na san insha Allah zai riske ta har inda take da sauri ta shiga gyaɗa kai abba ya ce maza shara hawayen fuskar ki kuma bana so in sake jin an ce kina kuka akan haka yanzu fa ke babba ce Hajjaju gobe yanzu an ɗaura auren ki kuma ga sisters ɗina nan su ma iyayenki ne na san ba za ki nemi komai ki rasa a su ba kuma ga ummi kina da ita ko ita ma ba mamanki ba ce a hankali ta ce mama na ce ya to ki daina wannan kukan in dai ba so kike su ma hankalinsu ya tashi ba ba musu ta ƙarasa goge hawayenta sai yanzu abba ya mai da kallon shi ga faruk da yayi Fail complete attention nasa yana kallon su kawai sai ya ji sun yi matukar burge shi sun kuma ba shi tausayi sosai ba kaɗan ba. Muryar Abba ya katse mishi tunani da ya kira sunansa. Ya dawo hayyacinsa da sauri yana fuskantar na Abba ya shiga musu nasiha mai ratsa jiki. Nasiha akan zamantakewar aure da haƙƙin da kowannensu ke da shi akan ɗan uwansa sai kuma muhimmancin sauke waɗannan haƙoƙin. Sun ɗauki lokaci sosai suna sauraron shi kafin ya gama. Gaba ɗaya jikin jikinsu kuwa ya yi sanyi ƙalau haƙiƙa shi aure babban al'amari ne da yake buƙatar soyayya zaman lafiya da kuma yin uzuri wa juna bayan sun yi sallama da shi ya raba rako su har jikin mota suka shiga suka tafi Farid driving yake amma baya cikakken minti uku bai juyo ya kalli inda take ba tana jingine jikin kujera idan ta limshe ga makeup ɗinta nan raɗau haka zalika head ɗinta shi ma yana nan yanda yake sai dai saucewa da yayi yana gama fakin a kofar gidansa duk ta buɗe mota da sauri zata fita ya riƙo hannunta a hankali yace no goodbye babu su ta juyo tana kallon sa tace to ya Faruk sai da safe thank you for for what you have done da sauri yace what have I done tace you took care of me thank you so much yace ni Aminatu ba godiya nake so ba so nake ki saki ranki ki daina kuka dan Allah kin ga dazu ki har ɗaukewa ya sake yi saboda yadda kike kukan ko kina son asma asma ɗinki ya tashi dalilin wannan kukan kallon shi kawai amal ke yi yanda ya wani karyar da kai yana mata magana wani irin bakon al'amari ta ji yana shigar ta game da shi da bata san menene ba kawai da ta san ba za ta iya regretting auren Faruk ba bi iznillah ko yanda yake son ta da kuma damuwar da yake yi akan ta kadai ya isa ya sa ta aure shi ko da kuwa ba ta son sa Kawai bata san lokacin da ta saki murmushi ta gyaɗa mishi kai ba, shi ma yana murmushin ya fi kina hannunta ya yace Alhamdulillah you can go. Now at least na ga murmushin ki kafin mu rabu. Murmushin nata ta sake fadadawa tana gyada kanta don ba za ta iya cewa komai ba. Umar ya buɗe mota ya fito sannan ya zagaya ya buɗe mata ƙofa ta sauko a hankali tana kallon sa shi kuma ya kama hannun ta har cikin gidansa duk A falo suka same su gaba ɗaya sun baje suna kallon pictures ɗin biki suna zuba sharhi ai kuwa suna shigowa sai kallo ya koma kansa aka yi ta tsokanar su wai sun gudu daga wurin taro ba a gama ba saboda rashin kunya daga shi har ita ba wanda ya ce wani abu har suka haura sama ɗakin da suke kwana ta nuna mishi ya kai ta har ciki sannan ya yi tsaye yana kallon ta ta dago tana duban sa ita ma ta ce a faru to ka tafi mana sai da safe Faruk ya sauke ajiyar zuciya mai ƙarfi kafin ya ce ba na son tafiya ne wallahi amma ba yanda na iya haka zan tafin. Allah ya tashi mu lafiya kin ji an please bana so ki sake yin kuka ta gyada mishi ta mishi kai alamar to shi kuma ya juya ya fita daga ɗakin tana gama shirin baccin ta ta kwanta ba tare da ta fita kan Samira da ke falo ba ta ɗauko wayarta da ya daɗe a kashe ta kunna shi yana gama saituwa message suka fara shigowa sai idanunta ya sauka akan wani da aka turo da international number haka nan ta ji gabanta ya faɗi ganin number ɗin China ne ta tabbata wannan message ɗin daga Hati yake ba ta yi western tayin ba ta buɗe ta fara karantawa kamar haka Assalamu alaikum Mino. Hope kina lafiya na san yanzu haka kina can cike da tambayoyi kina nan cike da tambayoyi a ranki game da abin da ya faru tsakanin mu ina so ki san cewa na haƙura da aurenki ne saboda soyayyar da nake maki ko kusa ba na so ki yi zargin ko na daina son ki shi yasa na yi haka sai dai duk sanda nake miki ba zan taɓa auren ki in kai ki cikin halaka ba Mino na san halin momi tun da ta nuna da gaske ba ta son ki gara na haƙura da auren naki ko dan saboda gudun kar na auro ki na kawo ki inda ba za a taɓa ganin darajar ki ba na tabbata za ki fahimce ni Mino ban yi maki da adalci ba idan har na yadda na aure ki bayan duk maganganun da momi na take yi a kanki wannan shine dalilin da ya sa na ga gara in haƙura in bar ma Umar Faruk ya aure ki tunda shi ma yana son ki kuma na san shi ba za ki taɓa samun matsala da iyayen shi ba Mino ba zan taɓa mantawa da sadaukarwar ki gare ni ba saboda gudun kada tsinuwar mahaifiyata ya bi ni kika zaɓi shiga duniya ba tare da sanin inda ya kamata ki dosa ba kuma sai Allah ya duba ki ya kawo maki komai a cikin sauƙi don haka ni ma ina fatan Allah ya dube ni kamar yadda ya yi miki ba zan taɓa nuna son kaina a kanki ba Mira shi yasa na yanke wannan hukuncin ki yi haƙuri ban yi shawara da ki ba amma na san insha Allah it is for the best ina so ki sanya ma ranki we are not meant to be together dama haka Allah ya rubuta ke ba matata ba ce shi yasa abubuwa suka kasance haka a ƙarshe ina miki fatan alkhairi cikin sabuwar rayuwar da zaki fara Allah ya baku zaman lafiya da 'ya'ya na gari kuma na gode sosai da soyayyar ki a gare ni Allah ya saka miki da alkhairi sannan ina so ko da na taɓa maki abun da baki ji daɗi ba ki yafe min ni ma na yafe miki duniya da lahira Allah ya sa haka ya zama mafi alkhairi a gare mu baki ɗaya na gode sosai Mino Bashir tunda ta fara karanta message ɗin fara hawaye tausayin kanta da shi ya shige ta sosai wato dai ɗan adam bai isa ya tsara ma kansa rayuwa ba sai yanda Allah ya yi da shi kashe su duk wannan soyayyar da suka yi da Bashir duk yadda cike planning yanda rayuwar aurensu zai kasance ashe su ba abokan zaman juna bane duk da a yanzu ta fara jin wani abu game da Faruk amma hakan ba zai hana ta kukan wannan abun ba wato dai kowa komai nashi a rubuce yake tun daga haihuwarsa har zuwa ranar mutuwarsa Ubangiji Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe kuma ka kare mu daga mummunan ƙaddara amin ya Allah washe gari tun safe mai yi mata makeup ta zo ta fara yi mata bayan ta yi wanka suna gamawa momi ta aiko da mota aka ce aka wuce da su gidan Hajja da idan an ɗaura auren can za a wuce gaba ɗaya gaba ɗaya yau ma jinta take wani irin wani iri musamman idan ta tuna yadda text ɗin Bashir na jiya sai ta ji jikinta ya kara yin sanyi sosai shi yasa tana ganin miss call ɗin Faruk rututu amma bata bi ta kansu ba saboda ba wannan ne a gabanta ba yanzu tun kafin ɗaurin aure yake kiran wayarta ta ɗaga ba shi kuma ya dage sai ya ji muryarta wanda hakan ya sanya shi kusan makara bai tafi Benue don ɗaurin auren on time ba ƙarfe goma sha ɗaya daidai aka ɗaura auren lat Umar Faruk Bahar da Amina Amina Habib kan sadaki mai yawa ɗaurin auren da ya samu halartar mutane da dama from different angle ango Faruk yau dai da murmushi yau daidai da murmushin da yake yi ma na musamman ne kawai jinsi yake yi on top yau ya auri aminatu bai taɓa tunanin allah zai cika mishi wannan burin ba saboda yawan mutane da kuma reception da suka yi ba su suka samu isa gidan hajji ba sai after 12 nan yan uwa da abokan arziki aka yi ta congratulating din shi ana su da addu'ar zaman lafiya da zuri'a na gari gaba ɗaya faruk yau kasa rufe bakin yayi suna shiga ɗakin da su momi ke zaune kawai ta taso da sauri ta zo ta rungume shi tana taya shi murna shi ma sai ya rungume ta gam dama kamar ta san abin da yake bukata kenan cikin tsananin farin ciki ya ce mata momi an ɗaura da ta zama tawa momi ki taya ni farin ciki momi da har hawayen farin ciki dai ta ce na sani little allah ya baku zaman lafiya da yara masu albarka allah ya sa zaman ku har aljanna Nan mutanen da ke cikin ɗakin suka yi ta tsokanar shi wai anka kuwa ba mijinta ce za a yi ba, shi kuwa sai dai ya yi murmushi cikin ransa ya ce idan da akwai abun da ya fi mijinta ce ma, ai ya san zai zama in dai akan Aminatu ne. Haka suka yi ta shiga suna gaisawa da iyayensa da ke gida, shi duk ya gaji da gaisuwan ma burin shi idanunsa su hango inda matar shi take amma gaba ɗaya mutane sun hana shi ganin sun shiga ɗakin Hajjat bai ganta a ciki ba. sai ɗan jabilar gefe ya ce mishi don Allah Bilal ku bar ni in je in ga matata mana haka wannan gaisuwar ya ƙi ci ya ƙi cinyewa Bilal ya sa dariya yana faɗin idan ma za ka cire rai da ganinta tun wuri ka cire dan bata bata ma gidan nan yana gama faɗar haka ya koma inda Hajja take shi ma ya fara gaishe ta Umar ba shi da zaɓin da ya wuce bin shi a baya shi ma gaba ɗaya murɗinsa ya canza Allah ma ya san yana son ya ganta kuma shi ne za a wani ce ba bata gidan nan bai sake cewa komai ba suka fita daga ɗakin hajja cousin ɗinsa sai tsokanarsa suke amma ba ta su yake yi ba yanzu sun fita daga ɗakin suka shiga ɗakin dija inda ana amarya amal take tun da suka shiga sa ya sauka a kanta sai ya ji tamkar an yaye mashi duk wani kunci da ke ransa ya ji wani irin nishaɗi da annashuwa na shiga jikin shi ya lumshe ido ya sake buɗe su a kanta yana faɗi ya Allah wannan wani irin soyayya ne haka Bilal ne ya karasa cikin ɗakin yana kallon su one by one daga Amira da Khadija sai kuma Rabi'a friend din Amira na school ya kalli Amal da ke zaune gefen gado fuskar ta a mayafi ya mai da kallon shi ga Amira ya ce Honey mene na rufe mata fuska kuma da sauri Amira ta daga hannu ganin idanun Faruk kanta ta ce wallahi shiga ba mu muka rufe mata fuska ba da kanta ta rufe shi tun ɗazu Bilal bai sake magana ba ya na daidai fuskar ta sannan ya buɗe mayafin yana liƙa fuskar nata yace ce inye amarya da sauri amal ta sake ɗauke kanta tana turo baki shi kuma ya sa dariya sannan ya miƙe tsaye ya juya yana kallon faruk da har yanzu ke tsaye bakin kofa ya ce Mr. Shoulder yau kuma 'yan tsayawa ne a kanka? Faruk bai ce komai ba sai murmushin da yake sai kuma a hankali ya shiga takowa har zuwa inda take sannan ya tsaya har yanzu kuma idanunsa na kanta amal ta ji wani irin faduwar gaba sakamakon tsayuwarsa da ta ja kanta ta sake idanun idanunta gamshi kuma faruk durkusawa yayi nan gabanta tsayin shi ya zama daidai da nata ba zato ba tsammani kawai suka ga yayi mata kyakkyawar runguma irin rungumar da ba kowace mace ake ma irin ta ba sai wadda ake ma tsantsan so da kuma aka kuma sha wahala kafin a same ta Runguma ne irin na wanda ya daɗe yana azabtuwa da soyayya mai wahalar da zuciya gaba ɗaya Amira Khadija da kuma Bilal basu basu san time ɗin da suka fara clapping hand ɗinsu ba saboda tsabar yadda abin ya burge su wato dai Umar ba ƙaramin ɗan soyayya ba ne ai da ba za ka taɓa tsammanin ya iya love har haka ba sa Amira har da ɗaukan wayarta ta fara musu bidiyo shi kuwa Faruk bai ma san suna yi ba yana rungume da abar shi idonsa a limshe yana ɗan rokin ɗinsa a hankali ita kuma amal a nata bangaren abun a matuƙar ba ta ya zo mata kawai bata taɓa tunanin abin da zai yi ba kenan ita kanta yanzu ya faru ba ƙaramin mamaki yake ba ta ba abu ɗaya dai da ta tabbatar da shi shine ba zai taɓa bari ta wulaƙanta a gidan shi ba ko don wannan soyayya da yake mata sai da ya ɗauki almost five minutes yana runguma da abarsa kafin a hankali ya saki ta yi tufin fuskar da da hannuwansa yana sake lumshe ido ya yi mata peg a forehead ɗinta followed by ta sannan ya buɗe idon yana bin each and every part na fuskar nata da kallo kawai jinsa yake yake yi cikin tsananin murna da har ya ji bakinsa ya kasa furta ko da kalma ɗaya zuciyar shi sai bugawa yake yi da sauri ya ma rasa da wani irin language zai yi amfani wajen sanar mata irin irin yadda yake ji a cikin ransa yau jinsa yake ya fi kowa sa'a da kuma dace da kuma farin ciki tun da ya samu abin da yake so tafi da tsohon da sibila ke ta faman yi ne ya dawo da shi hayyacinsa sai yanzu ya tuna ashe fa ba su kaɗai ba ne a ɗakin bai san me yasa duk yake tare da yarinyar nan yake mantawa da komai ba idanunsa ya sauka kan amira da ke musu bidiyo har yanzu ta sauke wayar nata da sauri ta yi sabon bidiyon sannan ta yi ƙasa da kanta ya juya ya kalli dija da ita ma take ta tafi tana washe ai aiko ba shiri ita ma ta dina tafin tare da yin kasa da kanta tana ciro bakinta shi kuma ya maida kallon shi ga bilal yana sakin mishi harara bilal ya fashe da dariya ya miƙe tsaye a hankali sannan ya sa duk hannayensa ita ma ya miƙar da ita tsaye ta sake yin ƙasa da kanta gabanta na tsananta faɗuwa hannunta na rike cikin nasa suka fita daga ɗakin cikin ranta tana ta tunanin inda zai kai ta sai kawai ta ji ana cewa su gyara za a yi pictures ta sake janyo mayafi ta rufe fuska kamar abin da aka ce ta yi kenan ba magana umar ya sa hannu ya janye mayafin daga fuskar nata yana ci gaba da murmushi gaba ɗaya ya kasa kontrolin farin cikin da yake ciki ita kuma ta wani ɗaura fuska tana ciro baki ɗauke kanshi a hankali yana ayyana yadda zai yi da bakin nan duk ya kuskure ya shigo hannunsa pictures aka fara yi tare da yan uwan da yan uwa da abokan arziki mutane sai mamakin faruk suke shi da bai san pictures kwata-kwata yau gashi shine yake ta smiling ana ɗaukar hotuna da shi ko da yake ai yau yake ango so dole shi ba ya tsaya a yi hotuna da shi masu suka bar gidan ba sai afta zuhur sosai daga nan kuma kowa ya fara shirin tafiya dina daga can kuma an wakilta wanda za su yi ma amarya rakiya zuwa gidanta Karfe takwas da wani abu amarya da ango suka isa wurin juna Faruk na sanye da ceremonial dress ɗinsu na sojoji haka ba college ɗinsa da za su yi mashi south crossing kallo ɗaya za ka yi mashi ka gano tsantsar kyawun da uniform ɗin suka masa ita kanta abal ɗin da ta kalle shi sai da ta sake kallon sa saboda kyau da ta ga yayi mata sai dai tunda ta kyalla ido ta ga kowa rike da sword sai hankalinta ya tashi gaba ɗaya ta ji tsoro ya baibaye ta Allah ya sani ita ba ta son wasa da makami ko kusa gashi har wasu kantin mutane ya ji a bakin kofa ya su dauke da gun a hannunsa aka gama jera wanda za su yi amarya da ango kuma suna sayanta amar ta matsa jikin shi sosai tana kokarin zubar da hawaye shi ma ganin yadda ta rikice ya kama hannunta ya rike yana yi mata kallon kada ta tsorata a haka dai masu bal suka fara kiɗansu su kuma suka fara shiga ciki hannunta na riƙe gam a cikin nashi har suka shiga hall ɗin daga nan kuma suka fara suka fara mutane ba ƙaramin birge su abin yayi ba bayan sun kammala ango ya je yayi canjin kayansa na sannan suka ɗora da jina a taƙaice dai ba su suka tashi daga jina ba sai after 11 daga nan kuma kai tsaye aka ɗauki amarya zuwa gidanta ready dama an yi mata nasiha sosai kafin ta baro gida Dama tun kafin a bar wajen Dina ta fara kuka gaba ɗaya hankalinta bai sake tashi ba sai da ta ga da gaske zuwa za suka yi ta kuma su baro ta a su baro ta a can ta kankame mami tana kuka mai taɓa zuciya sai da ƙyar aka raba ta da jikinta aka sanya ta cikin mota sai dai ko cikin motan tana na nike da ummi tana ci gaba da kuka ummin na ta aikin lallashin ta amma ta ki ta shiru haka har suka isa gidanta tana rusa musu kuka momi da Ummi ne suka yi mata rakiya sai wasu cousin ɗinsu daga Maiduguri sai Amira da Dija da kuma Rabi'a motar su na gaba parking Ummi na gama fakin Ummi ta buɗe ta fita ita ma Mummy ta fito sannan ita ma suka fito da ita fuska ta rufe da mayafi sai aikin kuka take Ummi ta kama hannunta guda momi ma ta kama guda ya zama sun sa ta a tsakiya sannan suka fara tafiya Suna zuwa daidai entrance Ummi ta ce yi bismillah sannan ta shiga da kafar dama ba musu tai kamar yadda suka ce sannan suka shiga. Mutane na ta yabawa da kyau da kuma tsaruwar gidan su dai sai da suka dangana da ita har wani of bedroom ɗinta da ke sama. Momi ta shiga banɗaki ta haɗa mata ruwan wanka cike da turaruka irin nasu na Maiduguri da kanta sannan ta ce mata ta shiga ta yi wanka ba musu ta shiga ta yi wankan ta fito. Ummi ta ɗauko kayan da suka ware mata da bata ta bata ta saka sannan suka sake feshe ta da turaruka kala-kala banda wanda ta sha a jikinta aka nannaɗe da cikin lafaya sannan suka sake yi mata nasiha suka tafi gidan gyare daga ita sai su Amira su kuma suna can suna zagaye gidan suna santi ango bai samu shigowa gidan ba sai wajen 12 da dare shi ma ya sha wanka cikin dokakken shaddarsa yana ta baza ƙamshi suka shigo shi da Bilal a falon ƙasa suka tsaya Bilal ya kira Amira ya ce mata ta sauko su wuce amma sai Amal ta kama hannun Khadija ta rike shi gam wai ba za su tafi su bar ta ba Amira na dariya take faɗi ni wallahi Amal ba karamin dariya kike bani ba ke da ya kamata ki yi murna an ka ko ki gidanki amma za ki tsaya kina yanki. hawayenki kan abin da kin san ba fasawa za a yi ba ko da yake na san yadda yayanmu ya iya lab yana shigowa za a nemi kukan naki a rasa ita dai Amal bata ce ko uffam ba tana ci gaba da kukanta wasa wasa Amal hana su tafiya tai har sai da suka hauro sama da kansu sandan Bilal ya samu ya kwaci hannun nata da kyar suka tafi suna yi mata dariya Faruk ya bi ya raka su yana jin Bilal ya ɗan yi ƙasa da murya ya ce kuma a bi min ƙanwata a hankali na san idan ka biye ta sannan da kake mata ba ƙaramin wahala za ka ba Faruk na jin shi ya yi mishi banza tare da juyawa ya koma ciki su kuma suka shiga mota suka tafi. Yana shiga ya yi gidan tare da switching off light sannan ya haura sama hankali ya cire kofar ɗakin ya shiga tana zaune can ƙarshen gado ta haɗa kanta da gwiwa tana ta rizgar kuka. Jikin shi a sange ya ƙarasa kusa da ita ya zauna baya son wannan kukan da take yi. Sam gashi kuma bai san abin da ya kamata ya yi mata kafin ta daina ba. a hankali ya miƙe tare da zagayawa saitin inda take zaune shi ma ya zauna ya kai hannu ya ɗau ya ɗora kan nata hannayen da ke rungume da gwiwarta kawai sai ya ɗaga ta cak ya ɗora a jikinsa sa da daren ta fara mutsu mutsu za ta sauka daga jikinsa ya ce Allah idan baki daina kukan nan ba ba zan ajiye ki ba ai da sauri ta haɗiye ragowar kukan nata sannan ta sau tana ta sauke ajiyar zuciya shi kuma ya sa hannu ya riƙo fuskarta da su ya haɗe goshinsu waje ɗaya sannan ya fara magana a hankali Amina ta abeg of you ki bar kukan nan in dai ba so kike in kasa yin bacci ba kin ga yau rana ne mai ɗumbin tarihi da muhimmanci a gare ni so bai kamata ki mun ɗin ɗinta da wannan kukan naki ba ko akwai wani abun da kike buƙata kai ta shiga girgiza masa da sauri tana cigaba da goge hawayenta at the same time tana sauke ajiyar zuciya har yanzu fuskarsa na jikin nata yace wallahi baki min adalci ba in dai kika bari wani abu ya same ki dalilin kukan nan baki so hankali na ya kwanta ko idanun ta lumshe ta girgiza kai alamar a ce don promise me daga yanzu ba za ki sake kuka ba hankali ta ce i promise ya saki murmushi tare da kisin cikin ta sannan ya sake daga ta cak ya ajiye akan gado ya ce mata yana yana zuwa sannan ya fita after like five minutes ya dawo ɗakin riƙe da ledoji a hannunsa sai plate da kwaf ya buɗe ledar ya ɗauko kaza ya ɗora kan kan plate ya fiddo drink mai drink mai sanyi ya yi na nashi a cup sannan ya miƙe zuwa inda ya ajiye ta ya sake ɗauko ta ya ajiye a kan kafin ya ɗauki naman da kansa ya nufi bakin ta da shi sai ta ɗauke kan nata wai ta ƙoshi ya ce wallahi ban yarda ba Aminatu na san baki ƙoshi ba kawai yau duk ba abin da kika ci saboda haka ki ci ko in yi miki abin da baki taɓa tunani ba ba mu so ta buɗe baki ta fa ya fara bata nama har ta ce ta ƙoshi ya ɗauki drink ya bata ta sha sannan ya miƙe ya fita da komai waje daga nan ya wuce ɗakinsa kayan jikinsa ya cire ya sa pajamas ɗinsa tun da rabi ya yi wanka a gidan kafin su taho sannan ya sake komawa lada ɗakin tana kwance kan gado ta wani dunƙule waje ɗaya ta lulluɓe kanta da bargo yana ƙara sawa ciki sai ya tsaya yana kallon ta yana jin kamar ya je ya buɗe bargon shi baya shiga ciki sannan ya rungume ta ga jikinsa ya lumshe ido tare da jingina da jikin bango kuma still yana kallon ta so yake kawai ya jira a ya ji ta a jikinsa amma bai san taya ba shi babu abin da yake bukata face wannan gani yake filin ɗin jikinta kaɗai ma ya ishe shi ba sai ya nemi abin da ya fi haka ba ita kuma amal jin shiru sai ta yi tunanin ko ya tafi ne don haka ta miƙe zaune tana bin ɗakin da kallo ai kuwa idanunta suka shiga tsaf cikin nasa da suke kallonta kawai sai ta tala baki kamar za ta sa mai kuka shi kuma ya sa dariya sosai yana kallonta wani irin nishaɗi ya samu kansa a ciki bai taɓa sanin haka ake ji idan aka auri macen da ake so ba sai yanzu a takaice bai ma taɓa sanin haka ake ji idan an faɗa soyayya ba shi ma duk sai yanzu shi yasa ba shi da abin da zai biya ubangiji da shi sai dai godiya ba zai taɓa gajiyawa da yi mashi godiya ba in Allah ya yarda sai kuma ya taka a hankali zuwa gefen gadon ya zauna yana kallon yadda ta yi da fes ɗinta ya san ƙiris take jira ta fashe mishi da kuka sai dai kafin ta yi hakan ya sanya ta a jikinsa tsamtsam yana sauke ajiyar zuciya ga wani irin fitinannen ƙarshi da jikinta ke fitarwa kamar an yi mata ɓarin turare da sauri ya shiga yawo da hancinsa zuwa kowane lungu da saƙo na jikinta yana shaƙan ƙamshin amal da ta ga abin nashi azimin ne kawai sai ta fashe da kuka sai ya daina abun da yake yi da sauri yana sake rungume ta ya ce ki yi shiru na bari ba zan ƙara ba kin ji ita dai bata ce da shi kuma ba sai kukan da take tana jin yadda zuciyarsa ke bitin da mugun karfi sai kuma ta ji ya bata tausayi don yadda ta ji heartbeat ɗinsa yana mugun gudu ta san ba normal heartbeat bane ganin har yanzu yana rungume da ita ta ce ina so in yi barci ya sake gyara mata kwanciya a jikin sa kanta na bisa tsatsinsa ya ce to ki barcin ki sai da safe yana rufe baki ta ce i want to sleep on the bed a hankali ya bude ido yana kallon ta ita kuma ta sake cewa ta ce don allah bai yi mata musu bai kwantar da ita akan gadon tare da rufe ta da bargo shi kuma ya yi zaune kawai yana kallon ta ta rufe idanunta kamar baccin za ta fara sai ya ji tana kuka Umar ya dafa goshin shi yana mamaki saurin kuka irin nata ya ce what again kuma bakin yi min alkawari kin daina kuka ta ce to ka daina kallo na dan Allah ba musu ya ɗauke kansa daga gare ta yana faɗin to na daina ta ce to ka je ka kwanta kai ma a hankali ya sake juyo yau da idanunsa yana kallon ta sai kuma ya mike tsaye yana cewa okay sai da ya zagaya inda take yayi fakin forehead da cheek ɗinta sannan ya yi mata off ɗin light ya fita ɗakin sa ya koma ya kwanta a kai ya kwanta yana tunanin ta gaba ɗaya sai ya ji baya jin baccin ma kawai so yake ya ji ya kwana da ita a jikinsa amma Aminatu ba za ta bari ba iyaka abin da yake buƙata kenan ya san yanzu akwai improvement sosai tsakanin shi da ita kuma hakan baya rasa nasaba da addu'an da yake yi ba dare ba rana don haka zai ci gaba da addu'a har zuwa lokacin da Allah zai karkato mishi da hankalinta gaba ɗaya ya dawo kansa haka yayi ta juye juye a kan gado bacci bai zo ba daga ƙarshe ya shiga ban ɗaki ya alwala sannan ya fito ya fara nafilfilin godiya ga ubangiji da ya mallaka mishi ita sai da ya gama tsaf sannan ya kwanta sai kuma ga baccin shi ma ya zo ya yi gaba da shi da asuba bayan ya yi alwala kafin ya wuce masallaci ya shiga ɗakinta don ya tashe ta ita ma ya same ta da alaƙa cikin blanket tana ta. Fishbuli bai san tayin ɗin da murmushi ya fice mashi ba, ya karasa ciki tare da sunkuyawa saitin ta ya manna mata ta a goshi. Ai ta buɗe idon nata da sauri tana kallon ya sa dariya tare da tun kumatunta ya ce matsoraciya ta. I for you for prayer ta ɗuro bakinta sannan ta sauko daga gadon sai da ta shiga bayi shi ma ya fita masallaci. yana dawowa ya sake dufan ɗakin nata wannan karin zaune ya same ta kan sallaya tana azkar sai ya nemi wuri ya zauna har ta gama ta yi addu'a sannan suka shafa tare ta miƙe tare da ninki sallayar ta ajiye sannan ta koma kan gadon tana kallon shi hankali ta shafa har zan koma bacci ya ɗan saki dariya kawai yana girgiza kansa bai ce komai ba ita kuma ta sake cewa kaji ya ce to ki baccin ki mana I do not stop you bata sake magana ba ta kwanta tare da lulluɓe kanta da bargo sai shi dai sai kallonta yake yana murmushi ji yake kamar su da goma a haka yana kallonta ita kuma addu'a take a cikin ranta Allah ya sa ya tashi ya koma nashi ɗakin har ga Allah ita ba ta son zaman shi ba son zaman shi take yi a kusa da ita ba wani irin nauyi da kunyarsa take ji duk ta tuna tun da abin da ya yi mata jiya sai ta ji tsigan jikinta na tashi ba ta san wani irin magic hannunsa ke magic ham ke gare shi da duk ya taɓa ta sai ta ji wani iri ba shi kuma haka ya yi ta zaune a ɗaki yana kallon ta tun tana mutsu mutsu har ta zo ta daina alamar bacci yayi gaba da ita kenan ya haura zuwa inda ya take sannan ya kai hannunsa a hankali ya buɗe fes ya ƙura mata ido kawai yana kallo yana kuma jin wani additional sound tana ƙara shigarsa she look very young and beautiful face ɗinta kuma sai glowing yake a a result of gyaran jiki da aka mata tun abin ya tsaya a kallo har ya ji hannayensa sun fara mishi kaikayi so yake kawai ya taɓa fuskar nata da sauri ya maida bargo ya rufe mata fuskar yana ya sauka sannan ya sauka daga kan gadon ya fita zuwa ɗakinsa yana shiga ya rage kayan jikinsa ya bar ya bar Rikoda kaɗai sannan ya faɗa kan gadonsa yana ayyana irin ƙaunar da yake mata anya kuwa zai iya haƙurin da ya ɗaukar maka zai iya haƙurin da ya ɗaukar makansa alƙawarin gani yake kamar ko zai iya haƙurin to ba zai yi mai nisa ba saboda abin da yake jin yanzu is something he never felt before lumshe ido yayi yana addu'ar Allah ya kawo bacci ya ɗauke shi kawai ya ji ringin ɗin wayarsa kamar daga sama hannu ya miƙa ya ɗauko ta daga kan bedside sannan ya yi fikin ya kara ta a kunne daga ɗaya ɓangaren Bilal ya saki dariyar shakiyanci yana cewa ango ango ango ka sha ƙamshi Faruk ya ɗan ja tsaki yana faɗo wari na sha ba ƙamshi ba ɗan rainin hankali kawai Bilal bai bi ta kan abin da ya faɗa ba ya sake cewa so how was the first night ko da yake I don't have to ask this question na san it was very very sweet and memorable wani tsakin ya kuma saki kafin ya ce bilal are you a jack wato kai abin da ma kake tunani kenan ko bilal ya sake sakin wani dariya ya ce komai boye-boyen ka dai sai mun gane wallahi sai din kai din ne za ka iya kwana gida ɗaya da minu ba tare da kai love da ita ba umar goshi ya dafe cike da takaicin maganganunsa yana kiranta da minar nan wani magana da suka taɓa yi da ita ya faɗo masa a rai lokacin da ta ce mishi wai duk Bilal ya kira ta da sunan sai ya tuna mata da Hati shi kuma gaba ɗaya bai son tana kusantan wani abu sai sai zai iya sawa tana tuno shi frequently don haka ya daura fuska tambo sai ka ce Bilal ɗin na gabansa ne ya ce malam kar ka sake kira matata da wannan sunan sunanta aminat idan ba za ka iya faɗa ba ka kira ta da Amal shi ma bilal wannan karan tsakin yayi ya ce kana da matsala wallahi to ba zan ce mata amal din ba mino na ga daman faɗa faruk ya ce shikenan continue kawai ka wani kama kiran mutane da sassafe sai ka ce an faɗa maka kowa ma gwauro ne irin ka bilal ya ce kai ka damu ni ma beri sun zan shiga daga ciki kuma in allah ya yarda matata sai ta riga matar ka haihuwa <laughs> riga ta samu ɗin fa kenan Faruk sai ya yi shiru ya faɗa duniyar tunani yana ambaton haihuwa sai ya shiga tunanin koyaushe za ta so shi har ta amince da shi koyaushe za ta samu ciki ɗa ko yarsa kawai sai ya ji yana son ya ganta da cikin shi bai san wani kalar daɗi zai ji ba sai ya ji yana so ta yi irin haihuwa irin 9 10 months kawai a ce ta haihu hakan ba ƙaramin faranta mishi rai zai yi ba gaba ɗaya ya yi nisa a tunani da har ya manta ashe fa waya suke yi da Bilal shi kuma Bilal din sanin halin shi ya san tun da ya ji shirin nan da ƙyar idan ba wani tunanin ya tafi ba don haka ya katse kiran shi yana sakin tsaki shi ma Faruk ajiye shi wayar ya yi sannan ya sake dulawa duniyar tunani ta masu sauraro bari mu dakata na ta lafiya lokaci na gaba sai mu dora daga yadda muka tsaya Allah